yammacin asabar sha shida ga watan Almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da bakwai ga watan oktoba shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha bakwai wannan shine kasar na ɗari da arba'in da tara daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imamul muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah Muhammad bin Abi Bakar az-Zura'i dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikhul Islam As-Sani Allah ubangiji ya gafarta masa Littafin Zadul Ma'ad mausu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama littafi na komai da ruwanka dangane da manhaji da tafarki da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya gudanar da al'amuran rayuwarsa da addini malamai suna jinjina ga ibn qayyim al-jawziya duba zuwa ga cewa ya rubuta wannan littafi alhalin yana halin tafiya inda yaje kasar makka wajen aikin haji nesa da iyalansa da littafansa waɗanda ya basu a garin su na dimashq sham Allah ubangije ya saka mishi alkhairi a darasin da ya gabata mun karasa fasulla da yake magana akan mas'alolin da ke da alaka da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dangane da sanya wa mutane suna da laƙubba yayin da muka ce insha Allah za mu ɗan ja numfashi don ƙarin wasu bayanai akan wasu ƙa'idoji da wasu mas'aloli waɗanda suke da alaƙa da wannan yanzu za mu fara daga ainihin wato wasu maganganu da za mu karanta daga littafin mu'jamu almanahi allafziya na malam bakar abdullahi abu zaid rahimahullah wannan littafi na malam bakar abu zaid a cikinsa wanda yake kaman kamus ne ko dictionary za mu karanta wasu maganganu a wannan bugu na maktaba ta darul asima wadda take ainihin kasar ainihin wato makka ƙasar riyadh a kasar makka riyadh ta saudi arabia sun buga shi a 1996 wannan shine bugu na uku da suka yi mishi gashi daga shafi na 321 inda yace shekul islam bayani game da lafazin shekul islam menene ma'anarsa da asalin shi da kuma wasu hukunce-hukunce ya ce fihi iddatu abhafun wa fawa'id dangane da wannan mas'ala akwai maganganu da yawa da bincike da fa'idoji uh, lamba ta ɗaya ce fi awwali man luqiba bihi wane ne farkon wanda ake sa malakabin shekul islam a tarihin musulunci yace usira an Anas ibn Malik radiyallahu anhu annahu qala an hakaito daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yana cewa jaa rajulun ila Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu faqala ya amiral mu'minina sami'tuka taqulu ala al-minbari Allahumma aslihni bima aslahta bihi al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin faman hum yace ya amiral mu'minin na ji ka akan mimbari kana cewa Allah ubangiji ya gyara maka al'amarinka kamar yadda ya gyara ma halifofin nan guda biyu shiryayyu masu gudana akan tafarkin shirya famanuhum suwa ne waɗannan mutane guda biyun ƙala anas ya ce ƙat ainihu wa ahmalahuma sai idanun shi suka fara ƙoƙarin zubar da hawaye yi maza ya tare su kuma kala sai ya ce abubakarin wa umaru radiyallahu anhuma waɗannan mutane da na ce halifofi shiryayyu su ne abubakar da umar Allah ya ƙara musu yadda imamal huda wa sheikhal islam ya ce shugabanni ne na shirya kuma dattawa a musulunci ila akhiri ذكره المحب الطبري في الرياض an-nadira al tabari ya ambaci wannan labari a cikin aryadun nadira fi manaqib ashara wanda yi shi akan tarihi da falalan mutanen nan guda goma da aka musu alƙawarin aljanna Abubakar Umar Usman Ali da sauran shida din radiyallahu anhum ajma'i bila isnadi ya ambace shi babu isnadi wa anhu as-sakhawi fi al-jawahir al-imam as-sakhawi ya hakaito wannan magana daga muhibbu tabari ya ambace ta a littafin aljawahir wa durar fi tarjamati shaykh islam ibn hajar littafi mujalladi biyu wanda sahawi yayi shi dan tarihin malaminsa sa ibn hajarin radiyallahu rahimahullah wa anhu al fi taratib al hakanan alkitani ya hakaito wannan daga sahawi a cikin at-taratib al-idariyya ya sahu malam bakar ce amma isnadin wannan labari bai inganta ba والذهبي رحمه الله تعالى في السير قال عن ابن عمر رضي الله عنهما شيخ الإسلام ولعله الصحابي الوحيد الذي نعته الذهبي بذلك والله أعلم يكي سيكما أتكلتا فنسير علام النبلاء مجلد نأك شافي نتري بيده هلو عند الإمام الذهبي تاريه صحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه sai zahabi ya mashi kirari ya ce shaikul islam malam ce ta yu wannan sahabin shi kadai ne sahabin da zahabi ya mushi wannan kirar mas'ala ta farko kenan thaniyan mas'ala ta biyu luqiba bi hadha jama'atun min ahli ilmi minhum ahmad ibn abdullah ibn yunus al-yarbu'i al-mutawaffa sanata 27 ba'da al-mi'atayn al-hijra rahimahullahu ta'ala akwai malamai da dama waɗanda ake musu laƙabi da Sheikhul Islam a cikinsu akwai malam Ahmad ɗan Abdullahi ɗan Yunus, akan ce mashi Ahmad ibn Yunus tajawuzan a danganta shi zuwa ga kakan shi, amma Ahmad ne binu Abdullah binu Yunus al-Yarbu'i al-Kufi, ɗaya daga cikin rijalul jama'a, malamin su Bukhari ne da Muslim. Ya rasu jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara bakwai Allah ya gafarta masa. قال Imamu Ahmad ibnu Hanbal. li rajulin sa'alahu amman aktub imamu ahmad wani ya tambaye shi Allah ya gata malam gurin wa zan yi karatu kala khruj ila ahmada bini yunus al-yarbu'i fa innahu shaykhul islam imamu ahmad ya ce ka tafi zuwa ahmad dan yunus al-yarbu'i malami ne dattijan musulunci haji na ɗaya kenan wa minhum shaykhul islam as-sabuni abu isma'il harawi kenan wanda ya rasu da shekara hudu da arba'in 449 shi ma ya shahara ana ce mishi uh, Sheikhul Islam uh, As-Sabuni mai littafin tauhidi ba Islam ba Abu Ismail Al-Harawi din tukunna ba muna zuwa kan shi uh, wannan As-Sabuni mai littafin kitabu Tauhid aqida ta aqidatu Ahlus Sunna wal Jama'a ta limamu sabuni ya rasu hijira da shekara 449 a tsakiyar karni na biyar kenan shi ma ana ce mishi Sheikhul Islam wa minhum Abu Ismail Al-Harawi Al-Hanbali sai kuma abu ismail al-harawi babban malamin na ƙasar hara shahararren malami wanda shi ma ya shahara ana ce mashi shekul islam shi kuma ya rasu hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama na da shekara 481 fi jama'atin na zakara minhum as jumlatan fil jawahiri durar da wasu dai malamai da dama wanda al-imam ya kawo sunayensu a cikin al-jawahir durar salisan mala ce abu na uku fitar da matil imami shekhul islami abdullahi ibn mubarak a cikin tarihin abdullahi dan mubarak rahimahullah qala zahabi zahabi ya magana game da ainihin abdullahi dan mubarak wanda ya rasu da shekara 181 zahabi yace wa nahi ka bihi shekhul islami wa shaykhul wa shaykhul islami inma huwa abubakar as-siddiq radiyallahu anhu alladhi thabbata zakata wa qatala ahli ridda fa'arifu yace wannan ya ishe ka kasan shi malami ne a musulunci dattijan musulunci yace kuma asalin dattijan musulunci shine sayyidina abubakar radiyallahu anhu wanda ya tabbatar da al'amarin zakka kuma ya yaki ainihin wanda suka yi ridda yace kasan kasan shi kasan shi ne babban malamin musulunci shine dattijan musulunci rabi'an abu na hudu fitar da kahari al-hakkari من الوفيات الأعيان من وفيات الأعيان أن بعد الأكابر قال له أنت شيخ الإسلام فقال بل أنا شيخ في الإسلام أكتر شي كي مالم مسلنشي سيتي آه ني مالميني أتكي مالم مسلنشي مالن يتي لا نعرف في علماء الإسلام من فاقد شهرته بهذا اللقب بحيث ينصرف إليه ولو لم يقرن باسمه سوى شيخ الإسلام بن تيمية ba mu san wani malami a musulunci wanda shahararsa ta kai ta kawo game da wannan lakabin ta yadda koda ba a faɗi sunan shi ba in aka yi itilaƙin lafazin shekul Islam wa ake fara tunani a waɗannan zamuna shine Ibn Taymiyyah rahimahullah Ahmad bin Abdul Halim Ibn Abdul Salam namiri Alhambali, hanbali as-Salafi al-Musaid al-Mutlaq yace Malam Ahmadu dan Abdul Halim dan Abdul babban malamin nan ba hambali mutumin ƙasar hara abin nan harran amin garinsu na harran yanzu yana ƙasar turkiya ne yankin turkiya tsakankanin turkiya da iraki inda ake rikici nan da 'yan kurdistan ibn taymiya ba kurde ne shi ma an kaso ce haka wannan su ne asalin kabilarsu ina fata mun gane wanda suke ta rikici din na yanzu da gwamnatin iraki suna son a ba su yancin ƙasarsu. turkiya kuma tana goyon bayan su saboda wasu masalih na siyasa kasancewar a yankin ƙasar turkiya akwai wasu kabilu irin haka domin duk ƙasashe ne kamar namu wanda turawa ne suka tsatsaga su da haka baka samu hausawa a nijar hausawa a kasar sokoto ta najeriya duka al'adunsu iri ɗaya yarbawa a ƙasar Legas da ƙasar kwatano duka al'adunsu da halittarsu da komai nasu iri daya amma turawa sun tsaga sun ce nan najeriya ne can nijar ne can ah, kwatana ne ko mun gane to sai zama a irin haka ne aka tsaga Kurdistan ƙasa ce da ta wata kabila mai zaman kanta sai wasu suka fada yankin Iraki wasu kuma suka fada yankin Turkiya to na ƙasar Iraki musamman ba su gushe ba suna ta da ƙayar baya yadda kaga ana yi a Najeriya yanzu da ƴan Biafra ko a Spain da ƴan Catalonia ko a UK da ƴan eh, mai su Ireland da makamantansu suna son a ba su 'yancinsu ko wasu a can Pakistan da sauransu su ma ana irin wannan ta da kai baya har yanzu kuma suna cikin waɗannan rigingimu to ibn taymiya asali mutumin wannan ƙasar ne iyayen shi da tatar suka koro su ne suka dawo da su ƙasar dimashq anan ya taso yana ɗan shekara biyar iyayen shi suka gudu suka saboda hajamat na tatar ibn taymiya ya rasu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 728 yau da rasuwarsa kamar shekara 700 kenan da 11 Allah ubangiji ya gafarta masa yace wannan mujtahidin nan sakakke wanda ba yi da kaidi a ce mujtahidi a fanni kaza ko a mazhabi kaza ko a ilimi kaza a mujtahidi ne wanda yake sakakke wa qad jafa fi haqqihi aqwamun ala tatabu'il quruni sayran fi khutal muqawamati al-khalfiyya lil aqidati salafiyya yace an samu wasu mutane sun yi jafa'i wajen lalata mutuncinsa da cin zarafinsa suna tafiya akan ka'idan nan ta 'yan aqidar khalaf wanda kullun suke fada da aqidar salaf fa kaffaru man bi shaykh al-islam aka samu su batattu suka ce duk wanda yace ibnu taymiya shaykh al-islam ne to kafiri yace hatta allafa al-hafid ibn nasir ad-din dimashqi kitabahu an-nafi' al-azim الرد الوافر على من زعم أن من لقب ابن تيمية islam بشيخ الإسلام yace mai da martani akan wanda suke cewa duk wanda ya kirayi ibnu taymiya da sunan shekul islam wai kafiri ne ibnu nasir da dimashqi wani babban malami ne mutumin kasar dimashqa malamin hadisi ne ya rasu hijira da shekara 842 da rasuwar sa yau kamar shekara 500 kenan da 97 dalibin daliban ibnu taymiya ne Allah ya gafarta mishi shine bai wannan littafi mai dadi kwarai da gaske za ga ibnu hajirin ya yaba wa littafin da abin da ke cikin sa da bayani akan daraja ibnu taymiya da sauran maganganun da ya faɗa akan haka a cikin wannan littafin eh, ibn nasir dimashqi yayi raddi ga yan san zuciya daga cikin malaman da suka yi zamanin da ibn Taymiyyah da wanda suka biyo bayan shi kai tsaye waɗanda suke galibin su abin nan wato mu'attila ne da mutakallimuna da yan jahamiya waɗanda suke kyamar tafarkin salaf a aqida suka yi ta mushi sharri da raddi ya kawo sama da mutum 80 daga cikin manyan malaman musulunci wanda suka kira ibn Taymiyyah da suna Sheikhul islam littafi ne aka mujalladi guda sunan shi kenan ar-raddul wasir mana da shi a nan makarantar tamu walillahi alhamd to nan dai ya ci gaba da maganganu akan wannan lafazi ba su suka dame ba magana akan cewa fadan lafazin shekul islam kamar da zamu zo mu ji yace ba lafazi ne wanda yake da asali a cikin fahimtar salaf ba ma'ana can da salaf ba sa fadan wannan amma a yanzu ne lokaci yayi nisa sai aka saba da shi gashi yace walillaknawi rahimahullahu ta'ala wallaknawi rahimahullahu ta'ala lahu bahthun mati' fil fawaid al bahiyya wa mimma qalahu naqlan an as-sakhawi ga maganganun da al-imam al-laknawi ya fada abul hasanat al-laknawi ya fada game da wannan kalma ta shaykhul islam yace lam takun hadhihi al-lafzatu mashhura bayna al-qudama'i ba'da ash-shaykhaini wannan lafazi bai shahara a tsankanin malaman da ba bayan al'imam, bayan ash-shaykhaini as-siddiq wal faruk bayan sayyidina abubakar as-siddiq da umar al faruk fa innahu warada fi wasfihima bidhalika an samu cewa ana siffanta su da haka thumma ishtahara biha jama'atun min ulama'is salaf sannan aka samu su malamai daga cikin malaman magabata suka shahara da wannan lafazi thumma hatta tuzilat ala ra'sil mi'ati thamina da aka zo ƙarshen shekara ta 800 sai lafazin ya zama an yi almubazzaranci da shi an sake shi kowa ya samu fa biha man la yuhsa sarat laqaban aka siffanta mutanen da ba za su kirgu ba da wannan lafazin ta zama laqabi gama gari liman waliyar qada al akbar duk wanda ya zama babban alkali sai a ci mishi islam walau ariya anil ilmi was sunan was sin koda bai da ilimi koda bai da shekaru domin a dadin ba a kiran mutum da suna haka sai ilimin shi ya kai ya kawo kuma sai ya zama da shekaru da ya daɗe a musulunci yana karantarwa da wa'azi da jihadi sannan sai ya dinga ce mai shekul islam yace fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ubangiji gare shi muke kuma gare shi zamu koma to jama'a kun ji wannan game da laqabin shekul islam da ake yawan faɗi sai kuma can gaba yace abdul muttalib a shafi na 380 anan ne zamu tattauna mas'aloli da dama game da wasu ƙawa'id na sunaye yace haka ibn Hazmin fi maratibul ijma game da hukuncin sanya ma yaya suna abdul mutallib ibn hazm a cikin maratibul ijma'i ya hakaito tahrima kull ismin mu'abbadin li sanya wa mutum duk wani suna da za a ce bawan wani abu ba Allah ba hasha abdul Ya yace amma banda abdul mutallib lima waqa'a fihi min khilafin shi ba a samu ijma'i ba amma an samu saɓani. game da shi ya halasta ko bai halasta ba liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallama yawm hunain saboda a ranar yakin hunain manzo Allah yayi wa kanshi kirari yana cewa Anabnu ibn abdul muttalib ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib manzo Allah ya kira kanshi da suna dan gidan abdul muttalib salawatullahi wa salamuhu ala rasuli lakin hadha la yufidu jawaz at-ta'abbud bi mallai yace amma fa wannan bai nuna halascin jawabat ta'abid bihi a dinga cewa mutum Abdul Muttalib baya nuna halasin haka li'annahu hikaya yana bada labarin yadda abin ya faru ne hikayatu nasabin maba na bada labarin dangantakar sane wadda ta shude fa huwa min babil ikhbari la min babil insha'i yana bada labari ne ba yana fadan magana ne ta hukunci ba wa fi kitabi sha'anid du'a lil khattabi akwai littafin sha'anu du'a na al-imamu abu sulaiman al-khattabi juz'i ɗaya haka kamar shafi 200 zuwa da 50 wanda ya yi shi ne don magana akan falala addu'a da yadda ake yin ta da irin addu'o'i da abin da ya halasta da wanda bai halasta ba littafi ne mai daɗi kwarai da gaske na abu sulaiman al-khattabi mai littafin ma'alimus sunan sharhin sunan abi dawud da babban malami Allah ya gafarta mishi a ciki qala abu sulaiman rahimahullahu ta'ala wa qad yaqa'u al-ghalatu kaseeran fi bab tasmiya yace ana samun kurakurai da yawa a cikin babi na sanya wa mutane da abubuwa suna wa arifu rajulan min alfuqahi kana samma waladahu abdul mutallib yace na san wani mutum daga cikin malamai ya sanya wa dan shi suna abdul mutallib fa huwa yud'a bihi alyawm har yanzu sunan yaron kenan wa zalika annahu sami'a bi abdul mutallib jaddi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fajara fi tasmiyati bihi ala ya ji an ce abdul mutallib kakan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kawai sai ya gudana yace fajara fi tasmiyati bihi ala taqlid wa lam yash'ur anna jadda rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama inma du'iya bihi li anna hishaman abahu kana tazawwaja ummuhu bil madina yasa wa ɗanshi suna abdul mutallib saboda ya ji an ce sunan kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya gudana akan wannan al'ada sai ya sanya mishi wannan suna bai tuna cewa ai abin da ya faru ba sunan wannan mutum Abdulmutallib ba abin da ya faru shine mahaifinsa mai suna Hashim ya auri wata mata ne a Madina uwar wannan dan wahiya mar'atun min banin Najjar mata ce a kabilar Banu Najjar waladat lahu hadhal gulama ta haifa mishi wannan dan Wasan mahu Shayba sunansa kenan Shaybatu wa mata anhu wa huwa tiflun sai ya mutu ya bar yaron yana dan kankani to da ya bar shi yana ɗan ƙanƙani sai uwar ta koma da shi cikin danginta a madina ko mun gane sai bayan shekara kamar sha shida yaro ya girma da ammuhul mutallab binu abdi manaf sai dan uwan ubansa shi wancan hashim binu abdu manaf shi kuma wannan mutallab binu abdi manaf kaga dan uwan mahaifin yaron shaiba kenan go sai je madina gun dangin matar ƙaninsa ya anso ɗan ƙanin shi ko mun gane wanda shekarar shi goma sha shida yana hannun kawunnai kenan aku hashimin fi talabihi ilal madina fahamalahu ila makka sai ɗauko wannan yaro wanda nifi ɗin shi ne kenan yanzu ya taho da shi fada khalaha ya shigo da shi makka wa qad ardafahu khalfahu ya goya shi a bayan raƙumansa. faƙila lahu da a gan shi da yaro ba a san yaron ba shekara goma sha shida ba dole a gane kamanninsa ba ko girman jikinsa ba wanda ya san shi a makka sai aka ce mishi man hazal gulam wani yaro ne wannan faƙala haza abdi sai musu dungu ya ce wannan bawa na ne wa zalika li annahu lam yakun qad kasahu me yasa ya faɗa haka saboda bai riga ya sanya mishi iri ga da ta dace da irin danginsu ba ya tawo shi da rigar talakawa ya sha wahala hanya da tafiya wala nazzafahu bi mushi wanka ba fa yazulu anhu sha'asat safari ballantana ya kawo mishi da dattin tafiya fastahaya an ya kula ibna akhi Ya yaji kunyar ce dan dan uwana ne ya yace nifiu dina ne fadu iya bi abdul mutallib daga nan sai ana ce mishi bawan mutallib ba wai mutallib ɗin sunan Allah ne ko sunan wani gunki ba a kamar yadda za a ce yaron gidan wani ko mun gane da kyau jama har yanzu yana haka yana faruwa sai a kirayi wani da dan wani ya zama kuma ba dan shi bane ko a ce yaron wani kamar yadda misali da a kasashen mu nan wanda ya kai ka makaranta sai ya sa sunan shi kawai a matsayin sunan shine mahaifinka musamman in shi ke daukan dawainiyar rayuwanka kai maraya ne ko dan ruko ko wani ma almajiri ne yana aiki a gidan wani attajiri ko wani mai ra'ayin boko sai ya sa shi a makarantar boko musamman irin ta da firamare LEA to da an je kawai ba a tunanin mai asalin sunan mahaifinka kawai idan sunan wanda ya kawo ka barau sai ya sa maka suna kawai Anas barau Cikin sai ya zama sunanka da daman mutane haka sunayensu yake wani kuma sai a sa mai sunan shi da sunan garinsu ma wani da sunan uwarsa duk akwai irin wannan da dama a cikin manyan ƙasar nan so irin wannan ne ya faru sai ana cewa Abdul sai sunan ya bi shi ya goge asalin sunan shi shaiba da aka aka zo dangantaka manzo Allah sai a ce muhammadu ibn ah, Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdullahi ibnu Abdul Muttalib maimakon ibnu Shaiba to mu kuma kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin tamu ta musulmi sai bari mu sa ma ƴaƴan mu sunan kakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to maimakon Shaiba din sai ana saka Abdul Muttalib to ji ba sunan shi bane ina fata mun gane wannan ala annahu la bi mazahibi ahli jahiliya fi hadha yace kuma bai kamata ma a kula da ɗabi'ar mutanen jahiliya akan wannan ba faqad sammu faqad bi abdi manatin wa abdi dari wa nahwihi ma min al-asami intaha kalamu abi sulaiman al-khattabi sai malam ibnu sai malam bakar ya ci gaba da cewa wal shaykh al-islam fi tabid li ghayri allah ta'ala wa adab at-tasmiya Bahsun jami'un fil fatawa ibnu taymiya din nan rahimahullahu game da bayani akan cewa mutum abdu kaza da kuma bayani akan ladubban sanyawa ƴaƴaye suna ibnu taymiya yayi wani bincike mai ban sha'awa a cikin majmu'ul fatawa fa qala sai yace kana al mushrikuna yu'abbiduna anfusahum wa auladahum li ghairillah kafirai sun kasance suna sa wa kansu sunaye da su da ƴaƴayensu sunaye waɗanda suke suna bautar da su ga wani Allah fa yusammuna ba'dahum abdal ka'abati sai kaji sun sa mada suna bawan ka'aba kama kana isma abdurrahman ibn auf abdurrahman dan auf da sunan shi abdul ka'aba wa ba'dahum abdu shams kama kana isma abi huraira abu huraira da sunan shi abdu shams wasmu abdu shams ah, bin abdu manaf haka akwai abdu shams dan abdu manaf وبعضهم بعبد اللات وبعضهم بعبد العزى وبعضهم بعبد مناع وغير ذلك مما يضيفون إليه التعبيد إلى غير الله min shamsin aw wasanin aw basharin aw ghairi zalika da dai sunaye ire-iren waɗannan da ake danganta su zuwa ga wani Allah sai ka ji sunan mutum bawan rana ko bawan wani gunki ko bawan wani mutum aw ghairi zalika mimma qadi yushraku billahi ko dai wani abin da ake wa Allah shirka da shi wa naziruhu ire-iren waɗannan tasmiyatun nasara kirista kaji sun samu ‘ya'yansu suna abdul masih fagayyar nabi sallallahu alaihi wasallama zalika wa abadahum lillahi wahdahu sai manzon Allah ya canza duka waɗannan ya sanya musu suna ibadullahi abdullahi wa abdurrahman kama samma abdurrahman ibn auf wa nahawi hadha kamar da sa abdurrahman dan auf suna da ire-iren waɗannan wa kama samma aba muawiyata wa kana ismuhu Abdul Uzza fasamahu Abdurrahman wa ismu maulahu qayyuman fasamahu Abdul Qayyum duka waɗannan manzo Allah ya canza musu suna daga Abdul Uzza zuwa Abdurrahman daga Qayyum zuwa Abdul Qayyum wa nahawu hadha min ba'd al-wujuhi ma yaqa'u fil galibiyyati min ar-rafida ire-iren wannan ta wata fuska abinda ke faruwa da ƴan shi'a rafida wa mushabihihim da wanda suka kama da su alghali na fil mashayikh masu wuce makaɗi da rawa 'yan dariƙa wajen ƙaunar shehunai fa yuqalu suka ji an ce haza gulamu shekhi yunus wannan dan wannan yaron an ba da shi ga shekwa ne aw li shekh yunus aw gulam ibn rufai aw al hariri wa nahu zalika mimma yaqumu fihi li bashari naw'u ta'alluhin wanda za a sanya ma ɗan adam wani abu da ke nuni zuwa ga allantaka kama ya ƙumu fi nufusin nasara min masihi ya zama irin abin da ke cikin zukatan kiristoci na ainihin game da girmama annabi Isa da bashi matsayin Allah wa fi mushiriki na min alihati ko abin da ke cikin zukatan kafirai game da allolinsu raja'a wa khashya irin nau'in tsoro ɗin nan da samun wato kai damuwa zuwa gare su wa ya yatubuna eh, yatubuna lahu ko su dinga tuba zuwa gare su kama kana al-mushrikuna yatubuna li ba'd al-aliha kamar yadda wasu kafirai suke tuba zuwa ga wasu allolinsu gashi nan dai maganganu da yawa yace wa shari'atul islami alladhi huwa ad-dinul khalis lillahi wahdahu a cikin shari'ar musulunci wadda shine addini na Allah shi kaɗai ta'bidul khalqi li rabbi ana ce ma bayi ne kawai bayin Allah ubangijinsu kama sannahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar da manzon Allah ya sunnanta wa taghyirul asma'i shirkiyya da kuma canza sunayen shirka ila al-asma'il islamiyya zuwa ga sunaye na musulunci wal asma'il kufuriyya da canza sunaye na kafirci ilal asma'il imaniya zuwa ga sunaye na imani wa ammatu ma samma bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama abdullahi wa abdurrahman mafi yawan sunayen da manzon Allah ya sa mutane abdullahi ne ko abdurrahman kama kala ta'ala kama da Allah ya ce qul du'ullaha aw du'ur-rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'u al-husna fa inna hadhayn al Ka kaga waɗannan sunayen guda biyu aslun aslu baqiyati asma'illahi ta'ala abdullahi da abdurrahman sune asali game da sauran sunayen Allah subhanahu wataala kamar da muka wannan karatun a baya a cikin iktida wa kana shaykhul islam al-harawi qad samma ahla baladihi bi'ammati asma'illahi al-husna abu isma'il al-harawi ya sanya wa kusan dukkanin mutanen garinsu in an ce sama ya aye suna ya dosa sa musu suna abdullahi abdurrahman abdulhalim abdurrahim sai dai kusa karar da sunayen Allah wa kazalika ahlu baitina ibn taymiya yace haka mutanen gidanmu ghalaba ala asma'ihim ta'bid lillah an samu sanya wa ƴaƴa sunan abdullahi da abdu kaza yayi galaba akan su yace ka abdullahi wa abdurrahmani wa abdul gani Muhsini wal ahdi wal Wahidi wal Qadiri wal karimi wal Maliki wal والحق duk ire-iren waɗannan sunaye zaka ji ibin taymiya da danginsa da ƴan uwansa irin sunayen su kenan abdul gani abdul salam abdul kahir abdul latif abdul hakim abdul aziz abdul rahim abdul muhsin abdul ahad abdul wahid abdul qadir abdul karim da makamantansu yace wa qad sabata fi sahih muslimin an nafi an abdullahi ibn umar anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul asma'i ila allahi abdullahi wa abdurrahman wa asdaqu mun ji wannan karatun a baya ga yana har zuwa karshe yace wa mimma yaktadi tanbihu anna lafda wa asdaquha harisun wa hammam wa aqbahuha harbin wa murra laysa fi riwayati muslim wannan mun fara a baya baya cikin riwayar muslim amma yana cikin riwayar sauran rijalu abu dawuda da al-imamu tirmidhi malam yace wa fi tarjamati abdul muttalib bin Rabi'at, bin al bin abdul muttalib bin hisham al-hashimi qala ibn hajar qala ibn abdul barri ibn abdulbar ya ce kana ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi yughayyir ismahu fi ma alimtu ibn abdulbar ya ce wannan mutumin abdul mutallib dan rabi'atu dan harif wanda dan uwa yake cousin ne na manzo Allah sallallahu alaihi ya rayu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi kuma ya musulunta amma manzo Allah bai canza mai suna ba a iya sani na inji ibn abdul qultu ni ko sai na ce wa fi ma qalahu nazaru inji ibn hadirin kenan Ya ce game da wannan magana ta ibn abdul akwai maganganu fa inna zubaira fa inna zubaira ibn bakkar a'lamu min ghairihi bi nasabi quraish wa ahwalihim wa lam yadhkur anna an ismihi wa mutallib zubair dan bakkar ya fi kowa sanin dangantakan quraish da nasabarsu bai ambaci sunan wannan mutumin ba sai dai mutallib dan rabi'a babu lafazin abdu a ciki malam yace wa min al-asma'il mu'abbada li ghairi Allah ta'ala wa yajri alaiha al-hukm bit-tahrim wal-man'i daga cikin sunayen da ake sanyawa a ce abdu kaza kuma ya zama ba Allah bane Dan haka ana gudanar da hani a kansu wa minha ma huwa mushtarakun bayna sunnati wa shi'a ana samun ma wanda musulmai suna sawa ƴan shi'a ma suna sawa wa minha ma huwa khasun bi shi'a ana samun wanda kuma ƴan shi'a ne kawai suke sakawa li guluwihim bi ali baiti rasulullahi sallallahu alaihi saboda wuce makadi da rawa wajen kauna ahlul baiti wa min hadhihi al-asma'il muharrama shar'an daga cikin su wanda sun haramta a shari'a akwai abdu aliyin abdul zahara abdul imam abdul hasan abdul husain abdul amir abdul sajjad abdul baqir abdulsadiq abdulkazim abdulrida abdulmahadi abdulhadi abdul'al duk waɗannan 'yan shi'a ne suke saka su sunayen a'imma da suka lissafa ne suka ce su limamai a bisa aƙida su ta isna a shari'a suna sawa sayyidina ali su ce abdul ali abdul zahara eh, sayyidina fatima kenan radiyallahu anha wa an abiha wa ala abiha hakanan Hassan, husaini baƙir sadiq sajjad kazim riba mahadi waɗannan mutane ne a cikin limaman shi'a goma sha biyu suna cewa abduwa na abduwa ne har yanzu suna sa wannan sunayen babu kyau bautar da wani ne ga wani Allah haka abdul al haka abdul ko abdul abdulradi abdul abdulrasul abdul nabi abdul rasul abdul mursil abdul ko abdul amin abdul taha Abdul Hamza, Abdul Maula, Abdul Maqsud, Abdul Fudail, Abdul Wahid, saboda bai tabbata sunan Allah bane zamu zo mu karatu akan wannan insha Allah. mu zo mu karanta musamman game da matsala hadisin inna lillahi mi'ata mi'atasman illa wahid. ka ji karatu jama'a insha Allah daga malamai akan wannan. Dan bu a hankali. don wannan karatu ne gama gari ana koyar da shi koyana a islamiyya kuma ba a tunanin ma ba daidai ne. da aka dole ne a soke lamba shi ma kan shi zamu zo kan shi Abdul Abbas ko Abdul Muslim ko Abdul Sahib suna ce ma ya'ya Abdul Sahib daga addu'an ta sahibu fi safari wal khalifatu fil sai suka ce sahibu dinnan suna Allah ne da haka sai a ce mutum Abdul Sahib ko Abdul Zaidin Abdul Jasim Abdul Hur Abdul Aunin Abdul Sheikh Abdul Sada Abdul Gharib Abdul Khadir Abdul Zubair Abdul Sha Abdul Huwa Abdul Qais Abdul Nur Abdul Ati Abdul Nafi Abdul Dar duk waɗannan saboda ta baba game da kasantuwarsu musamman na ƙarshen nan Abdul Nur Abdul Ati Abdul Nafi Abdul Dar saboda tabbatuwar shin sunayen Allah ne domin akwai siffofin sai aka tsago sunayen to tsago sunayen kuma a matsala ce taufiƙiya da haka ake da matsala game da waɗannan sunayen wasunsu kuma za ka ji dama ba ma sunayen Allah ba ne sunayen wasu mutane ne kawai haka abdul mufti da abdul mustawi kamar zakarahum ibn hazm fil fisal wa zakar al ijma'a ala al man'i minhuma kamar yadda ibnu taymiya eh, eh, ibn hazm ya ambata a cikin tafin al fisal fil wal ahwa'i wan nihal kuma ya bada labari akan cewa an samu ijma'i akan haramcin su malam ce wa fi tasmiyatil maulud littafin bakar abu zaid ne suna tasmiyatul mauludi karamin littafi haka juz'i yace zakartul asla Samina fil asma'il muharrama asuquhu huna bi tamamihi thumma uhilu ilayhi wa hadha nasu ya dambaci ka'ida ta takwas game da ainihin sanya sunaye haramcin sunayen da ya kamata da bai halasta a sanya ba yace ga wannan kaida dalatu shari'a ala tahrimi tasmiyatil mauludi fi wahidin min alwujuh atiya shari'a musulunci ta yi hukunci akan bai halasta a sa wa da suna ta fuskoki masu zuwa ba to mu rike jama'a dama mun ce kaidoji ne zamu ambata ba zai a ce kowane suna sai an faɗi hukunci akan shi keke da keke ba to ga kaidojin na farko ittafaqal muslimuna ala annahu yahrumu kullu kullusmin mu'abbadin li ghairi ta'ala musulmai sun a akan cewa bai halasta a sawa mutum duk wani suna wanda yake an kirayi wani wani Allah an ce abdu kaza ba kaman abdur rasul abdun nabi abdu ali da makamantansu yace haka kuma abdu sahib ko abdu sahib zaman da suke cewa au abdul mahdi muntazar wa hiya musammayatu wace wahiyya min tasmiyatur rawafid wannan duka sunaye ne na yan shi'a rafida yace wa qad ghayyara nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ismin mu'abbadin li ghayrillah mun ji magana akan wannan wa min hadha babi gulamu rasulin ko gulamu muhammadin a sa mutun suna haka wasahihu fi abdul mutallibi al yace mas'ala kuma mai inganci game da abdul mutallib shine haramun ne an hana wa min huna wa min hadha fi ta'bidi li'asma'in yuzannu annaha min asma'illahi ta'ala wa laysat kadhalika daga cikin wannan kuskuren akwai sunayen da ake tsammanin sunayen Allah ne sai ya zama ba haka bane mislu abdul maqsud a ce sunan mutum abdul maqsud da tunanin al maqsud Allah abin nufi haka abdus sattar da tunanin sunan Allah as sattar bai inganta ba abin da ya inganta game da sunan Allah shine as sittir da da lafazi na siga ta mubalaga ستير يلا نأت كهديث أبو داود وعبد الموجود هكا آه، آه، الموجود هكا عبد المعبود شما بيتبات سنان الله تكين أسماء الحسنى هكا عبد آه، عبد المرسل هكا عبد الوحيد هكا عبد الطالب ده عبد الناصر ده عبد القاضي ده عبد الجامع ده عبد الحنان ده عبد الصاحب kamar da muka ji da abdul wafi fa hadhihi yakunu al-khata'u fiha ala jihati to saboda ƴan uwa da za su wannan karatu ko da daga baya ko dan wata fa'ida ko mas'ala idan ka ji sunanka ire-iren waɗannan ne ba za ka mai da abin fitina bane ka ce an yi an targetin ɗinka ni ban iya tuna ma wani yanzu da yake da irin wannan sunayen ta yi akwai wani mai irin shi a nan kusa ko nesa abin da ya kamata ka yi shine sai ka ɗauki nasiha da ke cikin karatun cewa sunan bai tabbata sunan Allah ba sai ka gyara sunan kawai za ka iya kawai ka je kai asidabit ka yi publishin a jarida ka mai da sunanka abdullahi ko abdurrahman ko muhammad ko ahmad ko isa ko yunusa ko duwanda kake so wani suna daban ka gyara ba sai kayan karago ba ka sai gawa mutane cewa sunanka kaza yanzu ka canza suna zuwa kaza saboda ka ji cewa suna kaza ba tabbataccen suna bane ka ga dama ka sa a facebook ɗinka ko a twitter handle ɗinka ko duk abu da gara ma kai shikenan kuma takardunka sun canzu ba matsala akan wannan jama'a amma an kamar abin fitina shikenan baka ci moriyar nasiyar da ake ba wa min jihati tasmiyati ce fuska ta farko min jihati tasmiyati llahi ma lam yarid bihi as-sam'u in ka ce ma danka suna Abdul Sahib ko Abdul Hannan ko Abdul Maqdus Maqsud kana nufin wannan sunan Allah ne yanzu kana kiran Allah da sunan da bai tabbata ba kenan na farko kenan subhanahu wata'ala alhalin sunayen shi kuma tawfiqiyya ne tawqifiyya ne jiha ta biyu kuma at-ta'abbud bima lam yusammi Allahu bihi nafsuhu wala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam kana bautar da wani izuwa ga sunan da Allah bai sawa kanshi sunan wannan sunan ba wa kathirun minha min as-sifati min sifati Allahil ula da damansu daga ciki waɗannan sunayen suna daga cikin siffofin Allah za mu zo mu ji karatu akan haka lakin qad ghalita ghalatan bayyinan man ja'ala lillahi min kulli sifati nisman amma kuskure ne mummuna ka sanya wa Allah suna daga duk wata siffa za a iya samo siffa daga suna amma ba a kera wa Allah suna daga siffa washtaqqa lahu minha kawai ka kera wa Allah suna fataƙulu sai ka ce misali fi Lai ta'ala fa ta'ala wallahu yaqdi bil haƙ. Allah yana hukunci da gaskiya kaga daga cikin siffofin Allah alƙaba'u bil haƙ. to daga nan kawai sai ka ce to ya zama kenan sunan Allah alƙabi. ko mun gane to da zaran yi haka to ka yi abin da ba daidai ba haka wa makaru makaran wa Allah wallahu khairul makirin to sai kace sunan Allah kenan al-makir to ka ka kwafsa ba a kera wa Allah suna daga siffa ko haka al da ire-iren su ina fata mun gane wannan sai in an samu lafazi tabbatacce a Qur'ani ko a sunna ingantacciya yace sunan Allah daga wannan siffar ko makamancin shi yace la yushtaqu lahu minha ismul qadi li hadha fala yuqalu abdul qadi wa hakaza wanzur harful jam'i ah, harful jim a can kenan sai yace na gaba kaida ta biyu at-tasmiyatu bismin min asma'illahi tabaaraka wa ta'ala sanya wa mutane suna na Allah haka ga gatsai yanda galibi ƴan uwan mu yarbawa suke idan an sa mutum suna sai su yanke abdul din su clipping din shi sai ka ji kawai sunan mutum kawai rahman ko rahim ko malik ko gani ko kabir misali da ire-irensu to ire-iren waɗannan ko in dai da nufin sunan Allah ne ko kuma sunan da wani bai tarayya da Allah sai shi to babu kyau saboda faɗin Allah hal ta'alamu lahu samiyan bai kamata a ce sunan wani rahman ba ko sunan wani bari ko sunan wani rahim ko sunan wani mutum khaliq sai kuma larabawa da yawa suna sa wannan sunayen haka hausawa ma da nufawa da yarbawa to idan sunan ka irin wannan ne abin da ya fi sauki kawai sai ka je ka mai da abdul din kawai a jiki sai kuma abdurrahman ka gyara ko in ka sa wa ɗanka irin wannan sunan tun da wuri in ana ɓatawa ka yi tankiya ka ce ba sunan shi rahman ba sunan shi abdurrahman na ba ta mun gane wannan sunan shi abdurrahman ka yi tankiya ka tabbatar an gyara masa haka kuma sai malam ya ci gaba da cewa na uku at-tasmiyatu bil asma'il a'jamiyya al-muwallada lil kafirina al-khassa bihim sanya mutane suna na maguzawa na kafirai na turawa waɗanda kafirai kai aka san shi da su al-muslimu al-mutma'innu bi dinihi yace musulmi wanda ya natsu da addinin shi yabta'idu anha yana nisantar wannan sunaye yuttaqatu ismul kafiri min urba sai ga mutum saboda tsabar boko sai je kasar turai ingila ko faransa ko jamus ko australia ko makamantansu ko austria ko ko ukraine ya je karatun boko ko aikin gwamnati ko karantarwa ko wani yawon duniya shi sai ya tsinto wani suna shine iltakata ya tsinto shi wa amurka ko ya je kasar amurka ya tsinto wa gairihima ko kasashe na kafirai rabo mai tsoka na kafirai wahala ko kuma a nan Najeriya ma kudancin Najeriya misali ko makamantansu duk da yanda akwai kafirai sai mutum ya tsinto sunan kafirai kawai wa za min ashaddi mawatin isim wa asbab wannan yana daga cikin bigire na zunubi da kuma dalilan tadewa ko mutum ya dauki suna na kafirai sai ya sa wa dan shi wa minha bitrus ana sa ma yaya suna bitrus rashin larabawa a yanzu zaka ji bitrus bitrus din nan asali suna ne da ke da alaka da kiristanci sunan ɗaya ne daga cikin waɗannan sahabbai goma sha biyu na annabi isa ne asalin tarihin sunan wa jardas wanda jardas shine george george da ake cewa george to ana faɗan shi da larabci a fassara shi zuwa georgios wanda shi kuma asalin alihatu saidi wal wilada allaniyar haihuwa da farauta wanda a yanzu a zamanance ana kallanta a matsayin wani simbol ne na feminism akwai wasu masu bauta ma gunkinta a ƙasar amurka diana sai ka ji mutum kawai ta ishi suna diana wannan suna ne shararre a ƙasashen ingila da sauran eh, ƙasashen turawa haka ya ce ko wanda ita kuma Susan suna ne da yake komawa zuwa wani tarihi shi ma na kiristanci mai tsawo to ka ilhaki da irin wannan kuma irin sunaye waɗanda suke na kafirai blessing mariam elizabeth stephen wacece joy da makamantansu saboda cakuɗe ɗaya ne yadda ake samu ko mandela kafirai ne ko suna ne da yake banci wasu al'umma daban waɗanda ba musulmai ba to haka mu ma a nan lokali sunayen da da kuma ka ce abubakar al'awwal asani har zuwa na goma shi ma kafin nan ma halaka mutu ba ka mai kafin haifa maka da yawa ma ba kafin ka kwara suna yin maka mutu so ire-iren waɗannan duka ƙawa'id ne amma da haka kowane suna sai a ɗora shi akan wannan ka'ida ina fata mun gane ce wa hadha taqlidu lil kafirina fi tasammi bi asma'i irin wannan koyin da ake വളരെ baitiha ala asma'il muslimina idan ko mutum ya kudurta cewa wannan sunayen sun fi na musulmai saboda yana ganin sunayen wasu shahararru ne musamman yan boko da suka yi zurfi suna sa yayansu sunayen wasu shahararrun mutane a fannonin da suka sani sun karanta tarihi da ilimin waɗannan mutanen sun ƙaunace su sai su samu su suna alal misali yanzu wani ya karanta sai a same a same a yafi mishi ya sai ne sunan wata kafara masaniyar tawbati minha wa taghayyuruha shartun fi tawbati minha a duk yanayin guda biyu kawai kana son su ne ko kana kudurta nasu yafi ne kai marma zaka tuba kuma a canza sunan sai kuma a kaida ta hudu a tasammi bi asma'il asnamil ma'buda min dunillahi sanya wa sunayen gumakan da aka bauta musu wanda ba Allah ba akwai gumaka wanda suke sanannu an taba bauta musu to ka a sa wa da sunan gunkin a ce kawai sunan wani misali sunan mutum ko sunan mace a sa mata suna na'ila na'ila kuma sunan wata gunkanya ce da aka bauta mata a jahiliya ko faɗaɗuwa su shiga cikin shi yaƙi sunan yaƙi narkewa ya zama balarabe barau ko makamantansu hausa ce tsabara kyanta a ce kuma wannan shine sunan yankan ka baka da wani suna don har za a sa maka a san ma'anar shi amma asali bai kamata a sa shi a nemi suna mai kyau na musulmai da larabci a sama gashi ne ta kawo misalan su wanda yawanci bamu da irin sa anan amma mun saba jin ire-iren su kuma a can gaba ya ci gaba da cewa akwai sunaye ya ce wa minal asma'il farisiya daga cikin sunaye farisiyya wanda ake kyama a sa mutane akwai ma mabiwai Mutane وسلم akwai kuraren abin da baka da shi min taskiyati wal kadhib na kokarin nuna yaban kai ziga kai ko kuma ƙarya wanda ma la yuqbalu bi halin ba za a iya karba ba shine kaman ah, sayyidu walad adam ko a ce mutum sunan shi qadir qubati ko a ce mutum sunan shi sayyidun nasi ko sultanus salatin ko hakimul hukam ko qala ibn al ka zai iya gaya maka sunan aljanin da yake aiki da shi in ya yarda da kai ko ya tona maka asirin wani boka da yake aiki da wani Trump ko kuma gane shugabannin kafirai ne ba shugabannin musulmai bane duk wannan yana ciki a sunayen shedanin mutane da shedanin aljanu to jama'a kun ji waɗannan ka'idoji har guda shida da ya kawo dangane da waɗannan to za mu tsallaka zuwa wasu maganganu da suke da alaka da wannan shine dangane da sunaye makruhai littafin na Muhammad ibn Ali al-Hanafi ne wanda ya rasu eh, wanda abin nan na abin nan kai eh, eh, shi sharhin ad-durrul mukhtar na Muhammad ibn Ali al-Hanafi ya rasu da shekara 1088 kamar shekara 351 kenan a yau ya sharhi littafin tanwirul absar ɓoye sunan mutane ya ce wa yukrahu an America so suke yanzu a ce mishi yaya ko ko gaji mata ce mishi abba ko Allah ya gafarta mal albani rahimahullah mal albani namu na iya tana an mai tambaya akan wannan ko mata suna cewa mazan su suna daji Baba かい。 waɗanda za su dinga tsine mata albarka za su dinga ce mata shegiya matsiya cewa mara mutunci mun ƙosa wannan tabbata a cikin ah, littafin tarihi people